in Allah so falke sai kayansa su tsinke a gindin kaba manufar wannan karin magana na nuni ne ga cewa idan da rabon mutum a cikin wani sha'ani to sai ya ga cewa abin ya zo masa daidai da yadda yake tsammani ko kuma daidai lokacin da yake bukata ko kuma a ce idan mutum bai da rabon shan wahala to sai ya zo daidai inda wahalar za ta riske shi wato wahalar za ta same shi sai wani sauƙi ya taho mai cikin lokaci ba zato babu tsammani wato kwatsam sai al'amarin ya zo mai daidai da lokacin da mafita za ta faru wato matsalar sai ta zo kusan daidai lokacin da mafita daga wannan matsalar za ta kasance kamar yadda ake cewa faduwa ta zo daidai da zama misali mutum ne aka sace wa motarsa da ta kai naira miliyan biyar yana cikin wannan hali na juyayi ko baƙin cikin sace masa wannan motar da aka yi kenan sai ga wani amininsa da suka daɗe ba su haɗu ba kuma wannan amini hamshakin attajiri ne yana zuwa ya tadda shi ga irin halin da yake ciki da haka ga wata mota ba ta wuci makonta guda a hannuna ba naira miliyan goma sha biyar na siya na baka ita har abada kun ga wannan sata da aka mishi da shi ke ba shi da rabon shan wahala sai ga wata mafita ta zo gare shi a'a mutum ne gidansa ya ƙone aka yi gobara a gidansa gidan da bai wuci ɗakuna uku ba ana cikin haka sai wani amininsa ya samu labari a wannan rana sai ya ce to abin da za a yi in ma da waɗansu kayayyakin da ba su kone ba a gidan duk ya kyautar ga wani gida ginanne ƙerarre tsararre da komai da komai na alatu a ciki gini na zamani an ba shi wannan gida kyauta ya je tare da shi da iyalinsa ga baki ɗaya ga kuma abinci a cikin gidan wadatacce na tsawon sama da shekara guda da za su ci ga kuma maƙudan kuɗaɗe an ba shi ya riƙe a hannunsa saboda tsaron lalurar yau da gobe ga ƙarin kuɗi na jari ya ci gaba da gudanar da harkokinsa na kasuwanci akwai dai misalai da dama da za su iya biyo bayan wannan karin magana na cewa in Allah so falke sai kayansa su tsinke a gindin kaba a nan zan dakata tare da fatar za mu haɗa darasi na gaba inda za a ji wani sabon karin magana da fatar za yi lakin za yi sharing za yi subscribing a huta lafiya